labari da ɗumɗuminsa majalisar dattawa ta bayyana lokacin da za a bayyana sunayen ministocin tinubu mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa shugaba bola ahmad tinubu ya bayyana lokacin da sunayen ministocinsa da aka daɗe ana jira za su isa majalisa domin tantancewa sannan kuma opeyemi bamidele shugaban masanin jaye na majalisar dattawa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 Opeyeme Bamidele shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa shine ya bayyana hakan a wajen wata lacca da aka kaddamar da wani littafi domin murnar zagayowar ranar haihuwarsa a birnin tarayya Abuja a ranar Talata 25 ga watan Yuli. Jaridar Leadership ta rahoto wannan rahoto cewa Sanata Bamidele ya bayyana cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu da kansa ya gaya masa cewa sunayen ministocinsa za su isa majalisar ranar Alhamis. lokacin da ya kira shi a waya domin ya masa murnar cikarsa shekaru 60 a duniya. Bamidele ya bayyana cewa shugaba Tinubu ya kira shi da misalin karfe goma na safiyar ranar Talata cewa ba zai samu halattar lacca da ƙaddamar da littafin ba saboda yana son ya kammala haɗa bayanan da zai tura wa majalisar nan da sa'o'i 48. Shugaban masu rinjayan ya ambato shugaban ƙasar yana cewa bari na gaya maka sannan dole ka ƙarfafa min gwiwa ina son ba zan halarci komai ba a cikin sa'o'i 48 masu zuwa saboda dole saƙo ya isa zuwa ga majalisar dattawa saƙo mai matuƙar mahimmanci shugaban ƙasa ya yi min addu'a mu gawa 'yan najeriya su yi masa addu'a ya yanke hukunci mai kyau a cikin sa'o'i 24 masu zuwa ta yadda idan 'yan najeriya suka ji sunayen ministocin za su ce lallai hakan yayi. sannan ku taya ni wa shugaban ƙasa addu'a yana buƙatar kaucewa irin abun da zai yi rinjaye a kansa ya yi zaben tumin dare a wani labarin na daban kuma an samu 'yar hatsaniya a majalisar dattawa bayan sanatoci sun taso sanata adams oshomale a gaba bisa zargin sata da ya ɗora musu sanatocin sun nemi oshomale da ya nemi afuwa na kalaman da ya yi ko kuma su sanya shi a wato